Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba da ni sunu sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin Tahir Amin sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirinmu na mu koma noma. sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan yuni shekara ta 2022 30 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira ga mariya masu ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yunin shekara ta 1900 aka kafa cibiyar ba da kyautar yabo ta nobel alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ne dan kasar sweden wanda ya gano sanadarin dynamite alfred ya gano sanadarin dynamite ne a shekara ta 1864 amma ya yi bakin ciki sosai da ya gano cewa ana amfani da fasahar tasa wajen yin amfani da sinadarin wajen har hada bambam-bambamai da ke kashe jama'a masu ɗimbin yawa akan haka ne kafin da rasuwarsa ya bayar da wasiya a yi amfani da ɗimbin dukiyarsa wadda ya bari da kuma masana'antu a kasashen duniya kimanin ashirin a baiwa waɗanda suka yi fice a fannonin ilimi waɗanda ya ambata da kuma sulhu a duniya an fara ba da kyautar nobel ta dalar amurka miliyan guda a shekara ta alif da tara biyar. kuma har yanzu ana bayar da wannan kyauta ta miliyan daloli a kowace shekara ga waɗanda aka zaba da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yuni shekara ta 1992 a kashe muhammad budiyaf shugaban majalisar mulkin algeria muhammad budiyaf ɗan siyasa ne a ƙasar ta algeria kuma shugaba na hudu tun bayan samun yancin kai tun yana karami dai ya shiga cikin harkoki na masu adawa da mulkin mallaka na faransa a sirce kuma a shekara ta 1940 ya samu matsayi a jam'iyyar algeria wata kungiya mai adawa da faransa karkashin kasa a lokacin yakin yancin kai budiya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar ƙin jinin faransawa na al'ummar algeria bayan nasarar juyin juhali a shekara ta 1962 tare da haɗin gwiwa da ahmad bin bela ya kafa gwamnati mai karkata ga gurguzu a algeria budiyab ya tsere da ƙasar algeria ne a shekarar ta 1965 bayan jin mulki da bomedin ya yi wa shugaban ƙasar algeria lokacin ahmad bin bela kuma gwamnatin bomedin ta yanke masa hukuncin kisa da ƙarshe dai budiyab ya koma ƙasar algeria bayan shafi shekaru 27 yana gujin hijira a waje ya kuma zama shugaban majalisar gudanarwa bayan shazali bin jadid ya yi murabus a shekara ta 1992 an naɗa shi shugabancin majalisar gwamnatin algeria a watan janairu shekara ta 1992 lokacin da kasar ta fada cikin rudani na rashin tsaro bayan murabus din shazali bin jadid bayan da abu ya hau kujerar shugabancin majalisar dokokin kasar algeria ya rusa kungiyar masu tsatsar ra'ayin islama wadda ta lashe zaben yan majalisar dokoki tare da soke ƙuri'un garuruwa kusan 400 da masu kishin islama suka yi nasara a cikinsu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin tahir amin rajiola ga labaran duniyan da farko ga kanansu kasashen gabar tekun caspian za su tattauna batun tsaro a yankin a najeriya kuma hukumar hajji ta ce sabon tsarin jamarat zai samar da hajji ba tare da wata matsala ba sai kuma kasar habasha inda jam'iyya mai mulkin kasar ta buƙaci au ta shiga don sasanta gwamnati da 'yan tawayen tigray yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa shugabannin ƙasashen da suke bakin tekun caspian za su tattauna al'amura da suka shafi tekun daga cikin hadda batun tsaro a yankin da kuma hana katsalandan wasu ƙasashe a cikin al'amuran tekun tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a safiyar yau laraba jim kaɗan kafin tashinsa zuwa birnin ashgabat babban birnin ƙasar turkmenistan inda zai halarci taron ƙasashe biyar wanda suke kan gabar tekun caspian karo na shida shugaban ya kara da cewa tuni da kasashen biyar sun cimma yarjeniyoyi kan sifirin jiragen ruwa da kuma kula da tsaro da gurbatan tekun labarin ya kara da cewa ana sa ran shugaban zai gana da shugaban kasar rasha vladimir putin wanda zai halarci taron kafin haka dai ministocin harkokin waje na kasashen biyar sun kammala taron su na sharar fage ga taron yau laraba a jiya talata akwai hasashen cewa akwai ɗanyen man fetur ganga biliyan 48 da kuma iskar gas cubic mita triliyon 8.3 a ƙarƙashin tekun na caspian da kuma kewayensa minista harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa akwai yiwuwan a cimma matsaya kan ɗaukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar sannan a farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya kasar ta shekara ta biyar idan bangaren amurka ya nuna cewa da gaske yake a tattaunawa yanzu tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a daidai lokacin da kasar iran da kuma amurka suka fara wata tattaunawa ba kai tsaye ba a birnin doha na kasar qatar a jiya talata a shekara ta 2018 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirya nukiliyar ƙasar iran da nufin samar da wata sabuwar yarjejeniya sannan ta dorawa wa ƙasar mummunan takunkuman tattalin arziki don cimma wannan manufar wacce bata samu ba har sabuwar gwamnati ta shigo sannan ita sabuwar gwamnatin amurka ma tana jan kafa wajen sake komawa cikin yarjejeniyar saboda sharuɗan da ƙasar iran ta shimfiɗa don dawo da ita a cikin yarjejeniyar hukumar hajji ta najeriya wato national hajj commission of nigeria nahcon a takaice ta ba da sanarwa cewa sabon tsarin da hukumomi a ƙasar saudiya suka kawo na jamarat wato jifan shaidan zai samar da hajjin da babu wata matsala alhaji ali Shitti, mataimakin mai kula da ayyukan mahajjata a makka daga tarayyar najeriya ya faɗa kamfanin dillancin labaran nan na najeriya kan cewa an shirya cewa ba za a bar mahajjata fiye da 90 a kowane lokaci a jamarat ba sannan tare da ɗaukar wasu matakan wa'anda suka hada da tsarin kawo mahajjata da kuma kula da kai kawunsu musamman a ranar sallah zai taimaka wajen ganin an gudanar da aikin hajjin shekara ta 2022 cikin kwanciyar hankali da nutsuwa alhaji shittu ya kammala da cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a kudaden da mahajjata suka biya don aikin hajjin bana masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kasashen rasha da china sun amince da bukatar kasar iran na shiga kungiyar raya tattalin arziki ta brics kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china zao lijian yana faɗar haka jiya talata ya kuma ƙara da cewa ƙasashe da dama daga ciki da ƙasar iran sun buƙaci su shiga ƙungiyar ta brics kungiyar brics dai ta kunshi ƙasashen china rasha india brazil da kuma afirka ta kudu sannan imf ta bayyana cewa ƙungiyar. tana da kashi 40 cikin 100 na jama'ar duniya kuma china kadai tana da kashi 70 cikin 100 na karfin tattalin arzikin kasashen biyar india tana da kashi 13 sannan brazil da afirka ta kudu kowannensu na da kashi 7 na karfin tattalin arzikin kungiyar wanda ya kai dala amurka triliyon 27.5 banda haka dai kasashen za su iya zama gungun kasashe masu karfin tattalin arziki wanda za ta iya ja da kungiyar g7 ta kasashen yamma jam'iyya mai mulki a kasar habasha wato prosperity party pp a takaice ta buƙaci ƙungiyar tarayyar afirka ta shiga tsakani ko kuma ta sanya ido kan al'amuran dawo da zaman lafiya a yankin tigray na arewacin kasar kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto ministan shari'a na kasar ta habasha wato gideon timatios yana faɗar haka a rahoton kwamitin gano hanyoyin kawo ƙarshen rikicin yankin tigray wanda Prime Minister kasar abiy ahmed ya kafa makonni biyu da suka gabata a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 ne dai yaƙi ya barke tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen tigray daga arewacin kasar habasha inda miliyoyin mutane suka fada cikin yunwa saboda yaƙin sannan an kashe fararen hula da dama kwamitin ƙarƙashin jagoranci mataimakin prime minister kasar sannan ministan harkokin wajen kasar wato demeke mekonnen bai bayyana abin da rahoton ya kunsa ba amma gwamnati ta ce za ta watsa rahoton ga 'yan jaridu nan gaba kaɗan Reuters dai bata sami jin ta bakin kakakin 'yan tawayen na Tigray wato Getachew Rada ba har zuwa lokacin bada wannan labarin. Kafin haka dai tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo shine kungiyar AU ta nada don shiga tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawayen na Tigray a shekara ta 2021. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da wani rahoto ne da hukumar abinci ta duniya wato World Food Program suka fitar dangane da hasashen ƙaruwar rashin abinci a duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yakin da ake ci gaba da yi a ƙasar ukraine zai tasiri a kan ƙasashen da suke da iyaka mai nisan gaske da ta kai ta dubban kilomitoci kamar yadda wani jami'in hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa ambata dama dai zuwa yanzu yakin ya kawo cikas wajen kai da komowar kayan abinci a tsakanin tekun black sea da kuma kasuwannin duniya yankin yammacin asiya da kuma yankin arewacin afirka suna cikin yankunan da wannan matsalar ta fi fuskanta a halin yanzu kuma saboda har yanzu babu alamar cewa yakin nan zai zo ƙarshe to farashin kayan abinci da dama ya tashi sannan kuma zai ci gaba ma da ƙaruwa. kamar yadda sanarwar hukumar abincin ta ambata ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya samun sauƙi shine wasu ƙasashe na daban nesa da masu yaƙi da juna su zage damtse wajen samar da abinci da zai cike gurbin wanda ake da shi kuma ya karanci sai dai kuma wannan ba abu ne mai sauƙi ba domin a halin yanzu da akwai kasashen da suka hana fitar da kayan abinci zuwa waje saboda tsoron da suke da shi na cewa idan ana fitar da abincin to gida za ta rasa wato a bari gida ta ƙoshi tukunna kafin a yi tunanin kaiwa makwabta ƙasar india tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka hana fitar da kayan abinci saboda zafi mai tsanani da ƙasar ta ke fama da shi wani masanin harkokin tattalin arziki da ke aiki a ƙarƙashin hukumar abincin ta duniya igonio de crema cewa wannan matakin na india ina daga cikin manyan matsalolin da ake fuskanta ya kuma ci gaba da cewa ya kamata a ce ƙasar india ta zama ƙasa mai kirki domin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake da fatan cewa za su taimaka wajen samun daidaito a cikin kasuwar alkama ta duniya. da krema ya ci gaba da cewa da akwai kasashe da dama waɗanda suka sami na ƙasu na alkama kuma ba su da halin da za su iya shigo da ita daga waje wannan shine dalilin da zai haddasa yunwa dama dai tun a cikin watan maris ne hukumar abincin ta duniya ta yi hasashen cewa idan har ba a kawo ƙarshen yakin ukraine a cikin watan mayu ba to za a samu wasu ƙarin mutane miliyan 47 za su fada cikin matsananciyar yunwa a duniya sai dai yanzu da yake an tsallake wannan zangon na watan mayu har da watanni biyu matsalolin da ake fuskanta suka ƙara ta'azzara. kuma wannan matsalar ma mafari ce kamar yadda dikrema ya ambata ƙasashen kenya da pakistan tuni sun fada cikin wannan matsala domin matsalar ta fara dokansu. kuma har an ga mutane suna fitowa kan tituna suna zanga-zanga akan batun karanci da kuma tsadar abinci wasu daga cikin matsalolin da suka taimaka wajen karancin abinci baya ga yakin ukraine da akwai fari da sauran matsaloli da suka samo asali da tushe daga sauyin yanayi to tarayyar turai ne ta zargi rashi da cewa ita ce ta jawo wannan matsala ta karancin abinci sai dai rashin ta kora hakan tana cewa su turawan ne kan wa'uwar gami. kuma a halin yanzu ita rashin tana ba da dukkanin haɗin kai domin ganin an fitar da abinci daga tashoshin jiragen ruwan ukraine zuwa kasuwannin duniya to da fatan za a samu sauƙi a wannan fage masu raro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma lokaci ne da abinu ibrahim kiyawa zai gabatar da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saki saza da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin a yau shirin namu ya kita muku hisamuddin siraj domin jin irin waka da tanadar mana a shirin namu siraj توان شده To a gaida Hisamuddin Sirat a cikin wannan waka da gabatar mana da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu jaran zamu shirin sai a wata sarwa za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng باده شوق کشیدیم ز پیمانه عشق بی خود از خیش فتادیم به میخانه عشق مجد ای دوست که آمد به چمن بلبل شیدا قد برافراخته بینم همه جا سر به دلارا باده شوق کشیدیم بی خود از خیش فتادیم da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you